Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan la'asariyar Laraba 18 ga watan Oktoban shekarar 2017 a kan fitoci da suka hada da 16, 21, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a, sarauniya, nomad, dalol da niya. sai kuma alfa radio a birnin kumasin ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet za a iya samun mu a voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da warhaka baba ya kuma makeri ne tare da maryam dauda za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kanin labarai Haɗakar dakarun da Amurka ke jagoranta da ke yaƙi da 'yan ISIS a ƙasar Siriya da Iraki sun ce an 'yantar da kashi 95 cikin 100 na birnin Raqqa. Rundunar sojan Iraki ta faɗa yau Laraba cewa dakaranta sun sake ƙwato ƙarin wurare daga hannun mayakan Kurdawa, ciki har da madatsar ruwan birnin Mosul. Wata jami'a hukumar zaben kasar Kenya ta yi marabas mako ɗaya kafin a sake zaben shugaban ƙasa da ake shirin yi abin da ya ƙara ruruta wutar rikicin siyasar ƙasar da ke gabashin Afirka. To ko bayan kun gama jin labaran za ku ji cewar shugaban ƙasar La Cote d'Ivoire Alassane Ouattara ya kammala ziyaran aiki na wuni biyu a ƙasar Ghana inda ya gana da takwaransa da Ghana a kufa ado akan hukunci da kotun ƙasa da ƙasa mai shari'a akan ruwan teku ya yanke akan takaddamar wato yankin teku tsakanin tsakanin ghana da la cote d'ivoire inda shugaban ghana ke cewa a yayin wannan shari'ar mun fahimci cewar mun shiga wani mawuyacin hali tsakaninmu da Cote d'Ivoire to amma sai mun kai amfani da shi a matsayin gimshikin ƙara ƙarfafa dangantakarmu. To wakilinmu kuma Haruna Dauda ya tattauna da Hajiya ya gana alƙali. shugaban gamayyar kungiyoyin mata a najeriya reshen jihar borno inda take kokawa akan mawuyacin hali wadda mata suke ciki sakamakon ta'addancin boko haram ga 'yan mata budurwai suna yawo haka a titi wani lokaci a cikin camp suna fitowa don su je su nemo abin da za su ci fitowansu su zo su nemi abin da za su ci din sai kuma iyayenmu mazan suke daukan su aje a yi lalata da su akwai kuma rahoto akan mataki da hukumomi suke dauka na ganin an rage yawa yawan haduran ababen hawa a najeriya bayan haka ladan ibrahim a yawa zai shigo da shirin sa himma ba ta garago sai kuma sakonnin ra'ayoyi da kuka aiko mana amma duk sai kun sha labaran duniya thank a assalamu alaikum ga cikakkun labaran haɗakar dakarun da amurka ke jagoranta da ke yaƙi da 'yan isis a ƙasar siriya da iraki sun ce an 'yantar da kashi 95 cikin 100 na birnin raqqa kwana ɗaya bayan da 'yan tawayen siriya da ake kira sdf a takaice suka ayyana samun nasara a yaƙin da ake yi bayan watannin da aka kwashe ana ba ta kashi mai magana da yawon rundunar tsaron taron dangin karkashin jagorancin amurka kanan ryan dillon ya ce an ci gaba da ɗaukan matakan kakaɓewa a yau laraba a unguwa ta ƙarshe da ke birnin wani mai magana da yawon dakarun sdf da suka kunshi kurdawa da wasu larabawa mayakan sa kai ya faɗa jiya talata cewa an gama faɗan da ake yi a raka kuma dakarun na sdf na duba sauran maɓuyar 'yan isis da kuma nakiyoyin da suka binne a faɗin birnin ana sa ran ayyana samun nasara a yakin da zarar dakaran sun kammala aikin da suke yi a hukumance. rundunar sojan iraki ta faɗa a yau laraba cewa dakarunta sun sake kwato ƙarin wurare daga hannun mayakan kurdawa ciki har da madatsar ruwan birnin mosul bayan wani farmaki da suka kai wurin a don kwato birnin na kirkuk wanda, da wasu filaye haƙar man da ke arewacin ƙasar. sanarwa da rundunar sojan ƙasar ta bayar ta ce harkokin tsaro sun koma daidai a birnin na kirkuk kurdawa sun kwace ikon birnin ne a shekarar 2014 a lokacin da mayakan isis suka kai wasu hare-haren mamaya ta arewaci da kuma yammacin ƙasar gwamnatin ƙasar ta buƙaci kurdawa su saki ikon wuraren daga nan nifa ta ɗauki mataki bayan da hukumomin kurdawan suka yi watsi da zancen suka ma jefa ƙuri'an raba gaddama a kan neman 'yancin gashin kai a watan da ya gabata dakarun iraki ba su fuskanci wata turjiya ba sosai saboda mayakan kurdawan ba su ja a wurin da a kokari da ake yi na ganin sun saki wannan yankin tare da mai da martani a yawancin wurare da dakarun suka sake kwatowa cikin 'yan kwanakin nan da suka gabata sassan biyu sun yi aiki tare a fagin daga a gwabzawa da suka yi don wato kawar da isis a iraki kuma kowane bangaren ya sami goyon bayan soji daga ƙasar amurka Wata jami'a hukumar zaben kasar Kenya ta yi murabus mako ɗaya kafin a sake zaben shugaban ƙasa da ake shirin yi, abin da ya ƙara ruruta wutar rikicin siyasar ƙasar da ke gabashin Afirka. Rosalind Akombe ta da wata sanarwa daga birnin New York da ke nan Amurka yau Laraba. Tana mai cewa zaben da ake shirin sake yi ranar 26 ga watan nan na Oktoba ba zai cimma mizanin da ake fatan gani ba a zaman sahihin zaɓe. Ms. Okombe ta ce hukumar zaben da ke tsaka mai wuya wadda ake kira IEBC a takaice na fuskantar matsaloli na cikin gida da kuma barazana daga 'yan siyasa. Akombe ta kara da cewa hukumar zaben tana da hannu a rikicin da ke faruwa a halin yanzu, ta kuma yi kira ga sauran tsaffan abokan aikinta a kan su nuna bajinta wajen bayyana abin da ke faruwa. Akwambe ta faɗa wa BBC cewa ta gudu daga Kenya bayan barazana da yawa da ta samu a kan tsaro da lafiyarta. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. dakarun isra'ila sun kai wasu samami a kamfanonin yada labaran falasdinawa a yammacin kogin jordan a cikin garin jiya a wani farmaki da sojojin suka ce an kai ne don mai da martani game da tunzura mutane su yi tashin hankali akan isra'ilawa hukumomin na isra'ila sun ba da umarnin rufe kamfanonin yada labarai guda takwas har da tsawon watanni shida an kuma kame mutane biyu falasdinawa sun yi allah wadai da samami da isra'ila ta kai sun ce hakan ya saba wa 'yanci 'yan jarida wannan mataki da isra'ila ta dauka ya zo ne 'yan sa'o'i bayan da gwamnatin kasar ta sanar da cewa ba za ta gana da gwamnatin falasɗinawa ba wacce ta hada da hamas ƙungiyar ta'addanci wacce take kiran da a wargaza isra'ila kamar yadda wata sanarwa daga ofishin firaministan kasar benjamin netanyahu a jiya talata ta fitar wani mai magana da yawun shugaban yakin wato falasdino muhammad abbas ya ce duk wani furici daga isra'ila ba zai sauya matsayin yankin a hukumance ba na ci gaba da matakan sulhu domin cimma burin muradun al'ummar wadda suka kawo ƙarshen rarrabuwan kawuna Fadar White House ta shugaban Amurka tana mai da martani mai zafi akan matakin da alkalin wata kotun Amurka ya ɗauka na takawa sabon umarnin shugaba Donald Trump burki wanda ya so ya hana baki daga ƙasashe da yawa shigowa Amurka daga yau Laraba. Mummunan matakin da kotun tarayya ta ɗauka yau ya lalata ƙoƙarin shugaban ƙasa na kare rayukan Amurka da kuma sanya dokokin da suka dace akan shigowa Amurka, a cewar sanarwar ta fadar White House da aka fidda jiya Talata. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla bayan kotun ƙasa da ƙasa mai shari'a a kan ruwan teku ta italus a takaice ta yanke hukunci a kan takaddamar shekaru uku tsakanin ghana da la d'ivoire a kan wani yankin teku wadda ghana ta fara haƙaman fetur a wurin bayan tattaunawa masu yawan gaske da suka ci tura tsakanin ƙasashen biyu tsohon shugaban ghana john muhammad ya kai kara a gaban wannan kotu wacce ta baiwa ghana wannan yanki dalilin haka ne kuma shugaban ghana na yanzu a kufa ado ya gayyaci takwaransa na cote d'ivoire alassani watara suka suka tattauna wato akan yadda za su yi haɗin gwiwa wurin aiwatar da hukunci da kotun ta yanke redwan abbas na tare da ƙarin bayani akan wannan ziyarar aiki da watara ya kai a ghana Yayin da shugaban ya sauku ya samu kyakkyawan tarbo yayin da aka zagaya da shi manyan titunan birnin akra inda ɗaruruwar jama'a suka fito suka yi dafifi suna shiwa suna tafawa alamar yin marhabin lale da zuwa ƙasar Ghana. Yayin da suka gana asirci da shugaba na na Adudankwa Akufa Ado na na Akufa Ado ya bayyana matuƙar farin cikinsa ga amsa gurin gayyatar da shugaba Watara ya yi sa'an ya bayyana da imaninsa da irin alhairar da yake jin kasar ghana da Kudubuwa za su samu bayan gabatar da sakamakon hukuncin kotun kasa da kasa na shari'ar ruwayen teku shugaba akufa ado ya jinjina wa bakon nasa dangane da irin dattako da ya nuna bayan bayyana da sakamakon shari'ar. ya ce a yayin wannan shari'ar mun fahimci cewar mun shiga wani mawuyacin hali tsakanin mu da Kudubuwa, to amma sai mun kai amfani da shi a matsayin gimshikin ƙara ƙarfafa dangantakarmu. moment when it border. Mun fahimci cewar akwai mawuyacin hali yayin da aka samu saɓani game da iyakokin ruwayenmu. to amma da takunka abokantakarka da kuma la'akari da makoman kasashen namu guda biyu ya sa mun ka iya rinjayar wannan mawuyacin lokaci kuma muka yi amfani da shi a matsayin gimshikin ƙara ƙarfafa dangantakar mu in ji shugaba akufa ado a ɓangaren sa shugaba halasan watara ya nuna godiyarsa ga shugaba akufa ado game da wannan gayyatar ya kuma godewa ghana da karɓan 'yan gudun hijirar cote d'ivoire yayin matsalar da ƙasar Mr. President, I'd like to tell you Uh, to what extent we as Ivorians uh, are very much touched by the hospitality. Ya kai shugaba ina son bayyana maka ya matsayin da mu 'yan Cote d'Ivoire muka zaƙo da kyakkyawar karɓa da kulawa da kuka yi mana irin yadda kuka karɓi al'ummun mu hannu biyu yayin da ƙasar mu ta shiga cikin mawuyacin hali. Ƙasar Ghana ta buɗe hannayenta ga al'ummun mu nan ƙasar. Wannan wani abu ne da zai dawwama cikin mu kuma wannan kyakkyawar abu ne da za a ci gaba da shi a wata ci gaba kuma kasashen biyu waɗanda su ne kan gaba wurin noman koko a duniya sun kulla wata yarjejeniyar aikin haɗin gwiwar da zai sa su ci amfanin zafarsu kasashen biyu na sarrafan kashi 65 na kokon duniya amma a shekara ta 2015 kasashen biyu dududu abinda suka samu shi ne dala miliyan 5.75 yayin da cakulan duniya ya kama dala miliyan 100 A akan haka shugabannin biyu sun kuduri aniyar yin aiki tare yadda manomansu za su yi hamdala daga abin da suke samu na nomansu yau din nan shugaban na cote zai koma gida radwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana Ghana, we now have freedom. Ghana, land of freedom, Hallelujah. toils of the brave, and the sweat of their labors, toils of the brave, which have brought results. To Abbas. Hajiya ya gana alkali ita ce shugaban haɗakar ƙungiyoyin mata a Najeriya reshen jihar Borno. ta yi hira da wakilin mu haruna dauda a maiduguri inda ta bayyana rashin jin daɗin ta ga yadda mata suke cikin mawuyacin hali sakamakon ayyukan ta'addanci boko haram ga kuma yadda hirar tasu ta tafi dalilin da ya sa muka haɗa hannu kamar a zaman iyaye a cikin wannan kungiyar da muka taso wato abubuwan da yana damu mu mata yana da yawa wa'annan kashe-kashe da aka yi mata su suka fi yawa su ne wanda suke cikin wannan kuncin wanda aka kashe mazajensu an musu da yara ya'ya wata tana da ya'ya biyar shida wannan kawai akalla ne na faɗa da wanda take da goma da wanda take shayarwa yanzu da kuma sauransu wanda suke zuwa makaranta yaran nan an kashe ubansu an tattara an zo makarantar da suka dan fara ba su iya sun ci gaba da shi ba ga 'yan mata budurwai suna yawo haka a titi wani lokaci a cikin camp suna fitowa don su je su nemo abin da za su ci fitowansu su zo su nemi abin da za su ci din sai kuma iyayenmu mazan suke daukan su aje ayi lalata da su kaga in an je ayi lalata da su a basu dubu daya dubu biyu shikenan da yake na banza ne na arha to kaga yarinya da kwana kaɗan babu tayi ciki to in tayi yi wannan cikin kuma wa zai rike wannan dan bayan ga kuncin da muke da shi da mu da kannen ta to kuma mata nawa ne za a iya cewa wani suka rasa mazajen su yanzu haka a jihar Borno sakamakon wannan rikici eh sakamakon wannan rikicin za a ce sun fi dubu goma sha biyar sun fi ma dubu goma sha biyar da nake faɗa a lokacin da muka yi muka yi abin nan mun yi kiyasi mun bi asibitoci mun bi anguwa anguwa mun je mun ɗauka mun yi rajista ɗin su lokacin da muka yi ma sun fi dubu goma sha biyar yanzu zai kai kamar kusan dubu arba'in. yanzu kamar matar da yawanci suka samu ciki sakamakon irin wannan neman abin da za su ci kuna da kamar adadin su ko kuma kiyasin su za su kai nawa. eh kiyasin su zai kai dubu biyar haka don sun zo daga ƙauye ne ba su san yadda za su yi kontrolin ba da 'yan birni ne kaga za su je su sha wani magani su yi waye-waye kuma 'yan birnin za su sa irin abun ku na maza din nan ba za su bada ciki ba amma sun zo daga ƙauye kara zube ana neman su a cikin kamp din ma 'yan kamp matasa din suna neman su to kaga ba su da wayewan kai akan wa'annan abubuwan ba shan magani ba kare kansu me kuke yi ku mata dan ganin cewa kun wayar musu da kai saboda guje ma irin wannan fada wannan matsala kan matsala eh mukan kira su mu zo mu musu training dan kar su je su fada wannan abun idan kana da sana'a a hannu ba za ka je ka ce bari ka je kai wannan lalata ka zo har ma a cikin wannan lalata a zo a yi ciki ba za mu koya musu sana'o'in hannu kaman abun nan dinke-dinken kaya kaman kuma yin abun wuya na abun nan na dutsen wuya haka mukan koya musu da dinka jaka da kuma wasu abubuwa dai kamar sabulu wannan wanki kamar sabulun wanka kamar sabulun da za a yi su wanke-wanke da shi da su man shafawa duk muna koya musu irin wani har ma da turare da irin turaren wuta duk mukan koya musu. To Madalla Hajiya ya gana alkali kenan shugaban kungiyar matan Najeriya reshen jihar Borno a hirarta da wakilin Haruna Dauda. Ganin yadda haɗura ababen hawa ke hallaka rayuka a Najeriya, hukumar kiyaye haɗura a Najeriya ta tana nan tana ɗaukan matakai na kawo karshen wannan al'amari kamar yadda za ku ji a rahoton da wakilinmu na jihar Legas wato baban gida Jibrin ya aiko mana. Muhammad Kabir Abubakar babban jami'in hukumar kiyaye hatsara ne a Najeriya a bangaren wayar da kan jama'a kuma ya mani karin haske game da matakan da suke ɗauka na wayar da kai da kuma kiyaye hatsara a cikin ƙasa. Eh, matakan da gaskiya suna da yawa na farko dai babban mataki da muka ɗauka a na kan gaba shine wayar da kan jama'a da ilmantar da su akan abin da ya kamata na biyu akwai magana ta Eh, patrol activities ma'ana eh, kamar sintiri da ake yi a kan hanya don a tsoratar da mutane a kuma jakuna waɗanda suka shiga hannu yawa na uku akwai kamar wannan doka ta eh, speed limita da aka giro da ita wato na'ura ta takaita gudu da sauran dai shirye-shirye irin waɗannan wannan na'ura da aka kirkiro a kwanan nan masu motoci na kukan cewa kamar ya yi tsada kuma babu mashi a kasuwa ko kuma hukuma kuma ta dage cewa sai an saka wannan na'ura me ake ciki eh, wato abin da ake ciki eh, kasan yanayin mu 'yan najeriya komai aka shawo sai an yi kose sai an yi korafi da sauransu to amma dai abin da magana ta gaskiya mm. eh, hukumar kiyaye hadira ta kasa ba ita take so da wannan na'ura ba 'yan mm. najeriya 'yan kasuwa su aka ba wa dama su shigo da wannan na'ura mm. kuma sayarwa da mutane ita a farashi da rahusa Eh, kwanan nan ma akwai yunkuri da wata jami'a ta yi ko wata babban makaranta a kudu maso yammacin kasar nan na za ta kirkiro wannan na'ura za ta samar da ita abin ake kira mass production da na'uran ta wadata a kasuwa da yawa da farashin da ake magana ya yi yawa zai kare ma'ana ta sauko amma magana tsada ba wai tsada ta yi yadda har masu motocin haya ba za su iya sawa ba saboda yanzu a matakin da ake mataki ne na hukunci ga masu motocin haya ba cewa aka yi duka motoci za a musu hukunci ba san yadda aiki yake in an fara za a shigo da doka za a ɗauke mata mataki na farko mataki na biyu mataki na uku har zuwa matakin ƙarshe da za a kan matakin da muke hukunci a motoci na haya masu zirga-zirga hmm. wanda ba sa ba eh, su ake hukuntawa amma doka kuma ta ce kowa da kowa ya sa idan kunne ya ji dai an ce jiki ya tsira kuma a dawo lafiya baban ya jibrin murya amurka daga Legas. Dan a rage rigima kuma da a gaida baban gida jibrin waɗannan shirye shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu mu karfe goma sha ɗaya ne da minti goma sha tara na safe a nan washington kuma ga shirinmu na gaba imma ba ta garago Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saurara da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da muke tattaunawa da Alhaji Babu Libya dan asalin kasar Ghana. Idan dai masu saurare yana biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda bakon namu ke muna bayani yadda zaman Amurka yake idan aka kwatanta shi da gidan Afirka. Yau da wannan shirin muke rufe wannan hiran da Alhaji Babu Libya domin wannan shine mu na karshe na tambayi bakon namu ne. Yaya ya ga bin doka da oda a nan Amurka idan ya kwatanta shi da gidan Afirka? kaga na afirka ba ka compare shi da nan comparison dai ba za ka yi ba me yasa saboda ban san waɗansu kasashen afirka ba amma dai ko a takaice dai na san dai a najeriya an taba mini na fito kaduna zan je sokoto cikin mota za ni gida wallahi yan sanda suka tare mu hanya wai ana neman menene ake duba na direba suka bi baya wato dai bribe in short dai bari ce bribe ka gani to nan ka za ka dubi dan sanda ka ce za ka bashi bribe ne ai kai kanka ka san ka dau da ka dau kanka karya ka gani ko mm. to na gida kuma yau kowa sai ya ce maka yana da iko in dai kana da kuɗi wallahi ɗanka ba zai kwana sarka ba an kowane irin laifi yayi zaka cire shi kawo shi gida inda kuɗi amma nan ga ko da kuɗinka in dai yaronka ko menene ko wane ko kai kanka ne in dai ka samu matsala sai ka gama da lauyoyi ka kashe kuɗi kuɗin ka samu kanka mm. ka gani ko to shi yasa wannan rayuwar nan shi in ce ba za ka kwamfen shi da na gida ba an sa polis kan hanya yana aiki kowane mota ya stop in ya tsaya ka ba shi kuɗin shi shi ke ne sallame ka tafi ko kana dauke da ka laifi ne kuwa ko kana dauke <laughs> to kaji kaji gaskiya eh watakila pepesin ɗin naka bihi ba wa mm. ka gani ko ya ɗauki oba ne kai nan ga aka ce ka doki over ma za ka ma ai ba ko private ka kana tsoron ka doki over in ka doki ma ka take chance ne Allah kiyaye mm, mm, haka ne eh to ka gani saboda shi irin ababai haka duka na je gida tahiya nan ga ina cikin mota wallahi muna cikin traffic sai na ji ambulance wato inda yake fitowa akwai motoci tsakaninmu da shi kamar goma sha biyar wato shi wannan mai ciwon nan ba inda zai bi da wannan motar nan a bashi hanya ma ya wuce da zai kai mai ciwo likita hmm. ba hanya shi yasa ka imajin kami ya samu hanya har ya kai mai ciwo nan wurin jinya in ciwo ne dai a takan shi sirius ka gare komi gyara gyaran Allah komi na iya faruwa amma nan mutum na gida in ma kana da mota kofar gidanka in dai baka iya ka ka kera ambulance a zo har kofar gida a doke ka kai ka asibiti kai ka asibiti ko da kana da motoci goma ko nawa ne kofar gidanka ka gani saboda shi akwai wasu ababen kananan ababai da yake suna da muhimmanci cikin rayuwar dan adam da kasanka da kanshi ba za ka samu irin shi ba to kayan mai sallama bari in ma tambaya guda kuma ta ƙarshe ya samun daman yin addini a nan wato kowa ya canja dama can wato shi sai in ce a takaice dama can imani shi ba mai karfi ba ne domin shi sha'ani na wurin sallah da yake ma ko kasar nan akwai law da ya baka right ka ya kai sallah ko da yake ba ko ina zaka samu company za ka yi sallah amma ba right cikin kasar nan an baka right kana kai musulmi ne ka ya kai sallah in kai ju ne ka abin da kake yi in kai christian ne to in wani excuse kake da shi da ka gaya mini kai ko da ma dai ka tashi lokaci aiki ma ne gwamma dai a ce ka fata da sallar kayi da baka yi sun ba to in dai ka ce ba za ka iya yi ba wallahi wannan son ranka ne ba wanda ya hana ka ibada nan ba wanda ya hana ka ibada shi sa in ka yanzu haka ina yi kamin in taso aiki in kai gida wurin aiki zai na asar in yi magaruba in isha'i kunnan kai gida to wani kuma wata da wurin aikin shi bai da wannan chance amma in ya gaya musu kila za a bashi hanya ya in ba a bashi ba an san ya tambaya ne ba a bashi ba to shi ka san da ruri ya kama shi kenan shi wannan amma ban da shi ne kasar nan dai ka ce ba ka iya ibada wallahi ni a takaice shin ce sun rai ne ya kawo haka daman can kai ba mai ibadan ba ne to da madalla madalla don na ga amina na da su guda biyu da muka tashi gida wallahi to shi ɗayan ya mutu kamar shekara biyu kenan ya zo a ruwata na san sunan shi dai ibrahim isa daga baya na zo na ji wai ya gaya min shi kanshi a takaice ya gaya min shi fa ya sake ibada fa ya sake addini fa me ya kama wa christian na ce to Allah baka ci gaba Allah kiyaye ka kuma a nan kasan kuke tare a nan kasan ya mutu ya mutu ya samu hata ta ya mutu kuma cikin christianity ya mutu to kaga Allah kiyaye mu da irin haka a tafiyaci mm. haka kuma yanzu haka akwai shi ma ɗaya da muke tare mu uku ne shi ma zuwa ruba kan america ya zo ya riga ni zuwa kasan nan ya jima kasan nan hmm. da wadda muna gida ma an yi sallah zai iya tashi bayan sallah zai kawo raka uku shi ko hudu ya yi ya raka biyu shi ko hudu ya yi ko da wani lokaci muka yi sallah shi ya yi wannan na mai mashi da wannan to yau kasan ga da muke ciki ko kofin masallaci baya bi ka gara maso rai ko hmm. ehe shi sa kowa ka ce zai wannan dai ba dai san nan ba in dai ka ce za ka yi sallan ka wallahi za ka yi sallan sai dai in ba ka so ba to Allah shiryar da su su kuma mu kuma Allah ka shiryar da mu amin sun amin to mun gode eh. mun gode kwarai baba Libya da wannan lokaci da ka samu to masu aure aka ce laifin daɗi karewa don nan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawar da bakon namu alhaji baba libya na asalin ƙasar ghana mazaunin jihar chicago da ke nan amurka sai julie gresham da ta daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon allah da To da a gaida Ladan Ibrahim a yawa da baƙonsa. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonni da kuma saurare kuka aiko mana. Sakon farko ya fito daga Yusuf amur Ramadan mai gombawa daga jihar gomben Najeriya ce Assalamu alaikum murya Amurka. Ku bani dama in bayyana ra'ayina dangane da kalaman shugaban Muhammadu Buhari akan gwamnonin da suka gaza biyan ma'aikata haƙƙoƙinsu na albashi. haba gwamnoni ta yaya za ku iya yin bacci ba tare da kun biya ma'aikata albashi ba bayan kuma an ba ku kuɗin a ƙarshe nake kira gwamnoni ya kamata su yi gaggawan biyan ma'aikata albashinsu domin masu iya magana sun ce don tuwon gobe ake wanke tukunya zaɓe na nan tafi daga malam rilwan ibrahim london uba jihar adamawa kiran da hukumomin ƙasar jamhuriyar ne suka yi wa 'yan kungiyar boko haram na su ajiye makamansu ko kuma su fuskanci fushin hukuma wannan kiran ya yi daidai ina taya dakarun kasar iraki munna kwato filayen da ake haƙan man fetur daga hannun kurdawa daga Ali Usman Takalafiyar birnin Kebbi majin ƙungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar Kebbi. Salam murya Amurka muna kira ga al'umma da su rika tsabtace jikinsu musamman a wannan lokacin sanyi da bugawar iska domin a wannan lokacin ne cututtuka ke saurin kama waɗanda ba su kula da lafiyarsu sako daga Ibrahim rabi'u Tsafe da Muhammadu Baban Yusra Gusau da Bala Yaro Mada jihar Zamfara. Muna kira ga shugaba Buhari da ya sanya hannu a kudurin dokar da za ta samar da kafa hukumar tsaro ta Najeriya wato Peace Corps wanda yanzu haka yake gabansa kamar yadda ya sanya hannu ga dokar da ta kafa jami'ar man fetur ta tarayya a jihar Delta domin inganta sha'anin tsaro da kuma samar da gurabun ayyuka ga matasan Najeriya daga Mahmud Salihu kauran namo da zamfara. mu na talakawan najeriya babban fatan mu dangane da ziyarar da shugaban kasa muhammadu buhari zai kai kasar turkiya shine allah sa ziyarar ta amfane mu domin an daɗe ana ruwa kasa tana shanyewa comrade salim abubakar imam jingir shugaban kungiyar muryar talaka a reshen jihar plateau da balan vice direban tanka jos assalamu alaikum voa daukacin al'ummar karamar hukumar zango muna wa shugaba muhammadu buhari fatan alheri a tafiyarsa ta zuwa turkiya allah kai shi lafiya ya dawo mana da shi lafiya daga sufiyanin gumel zangon daura assalamu alaikum murya amurka allah ya sa taron da aka bude akan harkokin noma a birnin london domin bunƙasa harkar noma ya haifar da alheri musamman ga al'ummar nahiyar afirka daga alhaji mele yusufari jihar yobe shi ko sani muhammad cindo unguwar karofin madawaki a bauchi da alhaji hassan mai waya kan giwa suka ce salam voa hausa yin layin zanen da inam da kanu ya yi san bai zo mana da mamaki ba don masu iya magana sun ce babu gagarare sai barare idan dai ba a daina ba mu wutar lantarki ba to mu kuwa ba za mu daina korafi ba haɗe jawa muna jin cewa wutar lantarki na samuwa a wasu ruwa amma mu abin ba haka yake wurin ba domin mu samunta ne ke raguwa a gare mu in ji nasiru kainuwa haɗeja zargin da shugaba muhammadu buhari ke yi wa wasu gwamnoni sun kasa biyan ma'aikatansu albashi na da ƙamshin gaskiya daga hajjiya gambo mamman gusau a ci gaba da aiko da sakonni mu kuma za mu ci gaba da karantawa. To yanzu kuma ga labarai a takaice. To a takaice kasa a ƙasar Pakistan akalla mutane shida aka kashe a lokacin da aka kai harin bam akan wata motar 'yan sanda a kudu maso yammacin ƙasar a yau Laraba. Jami'an ƙasar sun ce motar tana tafiya ne akan hanya da ake kira Saryab a wajen birnin Kita a helkwatar lardin Baluchistan. A lokacin ne wata mota da aka dankarawa kiyoyi ta yi bindiga. akalla hudu daga cikin waɗanda suka mutu 'yan sanda ne fiye da wasu mutane 20 kuma sun jikkata to da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen sai can da anjima za ku je mu ɗauke da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin maryam dauda da kuma daniel da ya taimaka ya bada umarni sai kuma injiniya mu vasco baba ya kuma ƙeri ne ke sallama a huta lafiya ga shirin yau da gobe zuwa